gwamnatin tarayyar najeriya ta umarci mai baiwa shugaban kasar najeriya shawara akan sha'anin tsaro janar muhammed mungunu da ya gudanar da cikakken bincike akan yunkurin raba najeriya da waɗansu 'yan ƙasar ke yi musamman batu na baya-bayanan da aka samu tsakanin 'yan al'ummar ibo da suke ta fafutukar cewar suna neman su kafa tasu ƙasa ta biyafara da kuma 'yan arewacin najeriya da su ma suka fito da umarni da cewar kowane ɗan al'ummar ibo ya janye daga arewacin najeriya ya koma yankin su na ibo saboda me saboda arewacin najeriya ta gaji da tana mu'amala da waɗanda ba san ciwon kansu ba kuma suke ci gaba da kawo barazana akan zaman lahiyar Najeriya. Wannan mataki dai na baya-bayan nan na 'yan ƙungiyoyin matasa su guda shida daga arewacin Najeriya ya zo da bazata Sau shi ne karo na farko da ƙungiyoyi suka yi haɗin kai har ma suka ba da wa'adi cewa wata al'umma ta bar Najeriya yayin da kuma arewacin Najeriya sun gaji da kasancewa cikin ƙasa ɗaya da 'yan al'ummar Ibo. To akan wannan matakin na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya domin in ji ƙarin haske dangane da wannan umarnin da gwamnatin ta bada. To lallai ina so in tabbatar maka cewa wannan magana an tardu da ita yau a taro na majalisar ministoci wanda shi mai rikon shugaban kasa professor oshibanjo ke shugabanta a nuna cewa kalamai masu ƙarfi manya-manya maganganu suna fitowa daga bakin waɗanda ake cewa matasa ne su daga sassa daban-daban na ƙasar nan gabaki ɗaya kuma aka nemi gwamnati ta yi hatara domin kada a sake abu kuma ya zo ya wuce wuri ko abu ya wuce hankali akan haka ita majalisar ministoci ta ba da umarni ga shi mai baiwa shugaban ƙasa shawara janar baba gana mungunu cewa lallai a san mataki da za a yi maganin irin waɗannan manya-manya maganganu da ke barazana ga tsaro na ƙasa kafin su je su jawo wani abu wanda zai fi karfin jama'a wannan kamar da ke gaya maka ba wai maganan ana arewa ne a ai sassa daban-daban na kasar ma ana jin irin wani maganganu daga bakin su amma me yasa ba a yi tunanin ɗaukar irin wannan matakin ba sai yanzu da yan arewa suka ba da har wa'adi cewa duka yan al'ummar ibo su koma bangaren su cikin dan karamin lokaci wallahi ni ban tambayi wannan magana ba kuma ban sani ba amma dai abin da nake so na ce maka shine watakila su waɗanda suke yi daɗin sun ɗauka cewa ba wanda za su iya ba su ansa ko to yanzu ai kamar wanda yake ta marin mutum ne ko kullum ya mare ka kullum ya mare ka watakila ran da ka ɗaukan hannu ka rama watakila shi ma sai ya duba ya ga wannan misali nake maka ba ina cewa na fahimci me ke faruwa ba amma dai gwamnati ta ga muhimmancin a ɗauki mataki shi yasa aka ce mai bai shugaban kasa shawara ya san abin da za a yi akan abubuwa a wannan kuma ai in an sani din watakila ba za mu a ce shi mai bai shugaban kasa shawar akan harkar tsaro ya shiga maganar ba watakila yayin da ya nasa binciken kuma ya gano me yake faruwa shi zai gabatar daga shawarwarinsa ga majalisar ministoci ya ce ga abin da yake ganin ya kamata a yi akan wannan abu amma wai baka ganin watakila gwamnati ya kamata ta duba bukatar yin irin wannan zaman ko taron da ake ta so a gashin ko 'yan kasa suna so su rabu ne ko kuwa suna so su zauna tare ko mai domin idan ba a warware matsala ba watakila kowane bangare zai hito ita cewa shi ma yana so ya balle ko a bashi wani yanki ko ya gaji da ana mai tsuwa gara ma ya bar Najeriya ya huta. To wannan dai shawara in ma za a yi wannan ko ba za a yi ba shawara ce ta gwamnati ba ta garba ba kun ban da labarin cewa gwamnati ta ɗauki matsaya akan wannan magana. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar shugabancin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja bayan da aka kammala taron majalisar ministoci wanda yanke shawarar a baiwa mai bai shugaban kasar Najeriya shawara kan sha'anin tsaro da ya gudanar da cikakken bincike ya ba da rahoto akan matakan da za a ɗauka domin a shawo kan barazanar raba Najeriya da waɗansu ƙungiyoyi suke yi a yanzu. Wannan mataki dai na baya-bayan nan ya zo da bazata saboda an daɗe ana yunkurin raba Najeriya daga wasu sassa na Najeriya amma sai a yanzu ne gwamnatin ta ga ya zama wajibi a kafa wani kwamiti na bincike bincike domin a kawo rahoton da za a ɗauki matakin kawo ƙarshen irin wannan barazanar umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya